ma'aikatar cikin gidan jamhuriyar Nijar ce ta bayar da wannan labari na sakin jami'in tsaro na gar national abdulwahid abdullahi shibo bayan da ya shafe watanni uku a hannun mutanen da suka kai hari a sansanin jami'an tsaron bani bangu inda suka yi nasarar kashe jami'an tsaro biyu sanarwar ta ci gaba da cewa cikon na biyun jami'an tsaron da 'yan takifan suka arce da su a ranar ta takwas ga watan nuwamban 2016 mai sunan habibu isa gasibe ya rasu ne a wannan rana a hannun maharan a sakamakon munanan raunin da ya ji ko da yake sanarwar bata bayyana sunan kungiyar da ta yi garkuwa da waɗannan jami'an tsaro ba a washe garin harin na ranar takwas ga watan Nuwamba 2016 a ƙarin hasken da suka yi hukumomi sun ce sun cafke wasu mutanen da suke zargi da gama baki da maharan sai dai a wancan lokaci ba a bayyana cewa 'yan bindigar sun gudu da wani ko wasu ba jihar tilaberi mai makwabtaka da kasar mali na daga cikin yankunan da suka fi ko ina fuskantar hare-hare a jamhuriyar nishar bayan jihar Difa wacce ta ɗanɗana kuɗa sosai a sakamakon rikicin ƙungiyar Boko Haram wanne ya afkawa mazaunanta daga jihar Borno. Ko da yake zaman lafiya ya fara dawowa sannan a hankali a halin yanzu a wannan yanki na kudu maso gabacin Nijar inda a ƙarshen shekarar 2016 wasu mayakan Boko Haram kimanin talatin suka gabatar da kansu ga hukumomi domin a cewar su sun gano gaskiya. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.